assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna biyu ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya zo bakwai ga watan biyar dubu biyu da sha tara muna nan a cikin suratul baqara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 يأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma nan min ayatin abinda muka soke na daga wata aya daga cikin ayoyin da Allah ya saukar domin kalman aya tana ɗaukan aya ta alƙur'ani tana ɗaukan aya ta halitta dukkan halittun aya Allah dukkaninsu ana kiransu aya wa ayatun lahum lailu na minhu an-nahara wa min ayatihi lailu wan-naharu wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar wa min ayatihi kaza waɗannan ana kiransu al-ayatul waɗannan kuma waɗanda Allah ya saukar ana kiransu al-ayat ash-shar'iyya to anan ana nufin ayoyi na shari'a waɗanda Allah ta'ala ya saukar wani hukunci ne da wani bayani Allah subhanahu wa ta'ala yake so ya yi wa bayinsa wanda ke nuna iliminsa da hikimarsa da kuma ikonsa cewa Allah ta'ala baya yin abu sai da hikima sai da ilimi wallahu alimun hakimun Allah yana da ilimi sannan yana da hikima da haka duk abin da ya fito daga Allah ƙunshe yake da ilimi kuma kunshe yake da hikima to sai Allah ta'ala yake gaya mana hikimar da mutane da yawa ba su gane ba dangane ga wasu canje-canje da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi a cikin dokoki da yake saukarwa an ce dalilin saukar wannan aya annal yahuda qalat lamma nuskhatil qibla lokacin da aka canza alƙibla daga kallon baitul maqdis zuwa ga kallon ka'aba sai suke cewa anna muhammadan yuhillu li ashabihi iza sha'a wa yuharrimu alaihim iza sha'a suka ce maganar shine muhammadu ne yake halatta wa sahabbansa abin da ya ga dama ya kuma haramta musu abin da ya ga dama to shine allah ta'ala ya saukar da wannan wato aya cewa duk abin da Allah ya soke na wata aya ya soke aiki da ita ko ya soke tilawarta a nan ne aka samu wani ilimi daga cikin ulumul qur'an wanda ake kira ilmun naski wato ilimi mai bayani akan Allah ta'ala ya soke tilawar wata aya ya bar hukuncinta ko ya soke hukuncinta ko ya soke tilawa ya bar hukunci ko ya soke hukunci ya bar tilawa ko kuma ya soke duka biyun a ɗauke hukuncin a ɗauke tilawar Allah yake nuna yin haka ganin dama ne isa ce kuma a cikin haka akwai ilimi akwai hikima to malamai sun yi talifat sun wallafa littattafai iri-iri dangane ga bayanin wannan fanni na annasikh wal mansukh wanda wannan aya daga ita aka ɗauko waɗannan hukunce-hukunce na annasikh wal mansukh domin Allah ce ma nan sakh min ayatin abinda muka soke na wata aya aunun siha ko kuma muka mantar da ita ko kuma nunsi'aha muka wato jinkirta ta domin a nan an yi kira'a guda biyu kowace kira'a kuma akwai abin da aka cira daga cikinta na hukunci ibn kathir da ibn amir sun karanta nan sa'aha bi fathin nuni ma alhamza ma'ana nu akhiruha idan muka jinkirta saukatta ko muka jinkirta aiki da ita da mu abu Zari yana cewa na sa'atil iblu anil khawt wato raƙumi ya yi nisa ko ya yi jinkiri ga barin kaiwa tafki inda zai sha ruwa sannan yakan zo da ma'anan nu'akhiruha din nan nu'akhiruha anin naski falanan sakuha ma'ana Allah ta'ala ya jinkirta soke wannan aya ya batta a ci gaba da karanta ta a matsayin tilawa kuma a ci gaba da yin hukunci da ita in ji malam farra'u ko nu'akhiru izalaha falanun ziluha albatta Allah ta'ala ko mu jinkirta inzalaha mu ki saukar da ayar gaba daya domin Allah ta'ala ba iya alkur'ani da attaura da zabula da injira ne iya littattafan da ya saukar ba akwai wasu littattafan da yawa akwai kuma wasu abubuwan da allah bai saukar ba to zai iya yin jinkirin saukar da wannan bai saukar da shi ba kwata-kwata auni akhiruha an al'amal biha bi naskiha iya bi naskina iyaha ko kuma allah ta'ala ce mu jinkirta yin aiki ga wannan aya ta hanyar soke hukuncin da take kunshe da shi da musanya shi da wani hukuncin da wannan canje-canje yau a ce a yi kaza gobe a ce a yi kaza allah subhanahu wa ta'ala yana yin haka ne da hikima kamar yadda wawaye suka ce sai ƙulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha allah yake hakaito mana irin abinda da wawaye suke faɗa dangane ga irin wannan canje-canje kullillahi mashariku wal magharibu ce da gabas ɗin, da yamman duka na Allah ne inda ya ga dama nan zai ce a fuskanta kuma wannan shi ke nuna isan mulki shi ke nuna cewa Allah ta'ala shi kaɗai ke al'amarinsa kuma yana kunshe da ilimi da kuma hikima haka Allah ta'ala a cikin wannan aya yake bayyana mana duk wata aya da aka ga an soke hukuncinta ko da ana yin tilawarta ko kuma an soke tilawarta ko da ana yin hukunci da ita ko kuma an soke ta ba hukuncin ba tilawar ko an banta da hukuncinta da tilawarta ana yi baki ɗaya waɗannan abubuwa guda hudu aya mai ɗauke da hukunci da tilawa a karanta a yi aiki da ita aya da za a yi tilawarta amma hukuncin da take ɗauke da shi an ɗauke shi sai dai a karanta ta a matsayin an karanta alƙur'ani a karanta ta a matsayin an karanta littafin Allah a karanta ta a matsayin an karanta maganar Allah amma hukuncin da take magana a kansa an ɗauke hukuncin ko kuma ayat tana nan ana yin hukuncin amma kuma ka duba ba za ka ga ayar ba tilawar aka shafe aka bar hukuncin ga hukuncin ana yi amma ka ce ina ayar sai a ce maka ayar an riga an ɗauke ta sannan kuma na hudu ko kuma a ɗauke duka biyun a ɗauke hukuncin a kuma ɗauke tilawar ba hukuncin ba tilawar ko ga tilawar ba hukuncin ko ga hukuncin ba tilawar ko ga tilawar ga hukuncin wannan ke nuna Allah ya isa kenan ya yi abin da ya ga dama kuma duka ɓangare hudun ya cika su kamar yadda Allah ya annaba Adam babu uwa babu uba da ya tashi yin annabi isa kuma sai ya yi shi da uwa babu uba da ya tashi yin sauran mutane kuma sai ya su da uwa da uba da ya tashi yin hawa'u sai ya ta da uba ya ta babu uwa domin ka san kowanne daga cikin hudun allah yana iya yi ya yi mutum ba uwa ba uba ko ya yi shi da uwa da uba ko ya yi shi da uwa babu uba ko ya yi shi da uba babu uwa don ce akwai wani abin da Allah ba zai iya ba to zai iya yin komai to a nan ma abin da Allah ta'ala yake nan sai ce na'ati bi khairin minha idan ka ga Allah ta'ala ya yi ɗayan biyun nan ko dai ya soke aya ko kuma ya gusar da ita ta hanyar ɗauke ta to Allah ce na'ati bi khairin minha za mu zo da mafi alheri daga gare ta wato mafi alheri da gare ta ma'ana mafi sauƙi ga mutane mafi taushi ga mutane kamar da abdullahi dan abbas ya fassara na ati bi khairin minha bi aliyana minha wa aisara ala nas abinda zai fi taushi zai fi sauƙi ga mutane su aikata to anan ne malamai suke ba da misali da annasku yana nufin al'izalatu gusarwa idan an ce nasku ma nan sak mu gusar ko kuma mu kwafe kamar yadda Allah ya ce fayansahullahu ma yulqi shaitan Allah yana goge yana gusar yana shafe yana share yana kuma tafiyar da abin da shaidan yake jefawa wannan shine nasku da ma'anar izalatu ma'ana gusarwa ko kuma an nasku bi ma'anar naƙalu ga abin kai kwafi in kai kwafi asalin yana nan wannan da ka kwafa mai kama da shi ne ko ka ɗauki hoto ga asalin hoton ga asalin mai hoton to wannan shi ma yakan zo da ma'anar nasku an naqalu game da Allah ta'ala ya ce inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun nan baya nufin na farkon an gusar da shi na farkon na nan sai kuma a zo a kwafi a kwafi wannan kuma a abar na asalin yadda yake to sannan a fassarar malamai in sun ce an nasku suna nufin rafa'u hukumin shari'in a ɗauke wani hukunci na shari'a mutaƙaddim wanda ya gabata bi khitabin mutaakhir da kuma wani hukuncin na shari'a da ya zo a bayansa mun fasilin anhu munafin lahu na farko suna daban-daban sannan ɗayan ya kora ɗayan dole a yi aiki da ɗaya misali da can a farko-farko idan mace mijinta ya mutu sai ta shekara guda tana yin takaba shekara guda cir ake ta kaba wallazina yutawaffawna minkum wa yazaruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila alhawli ghaira ikhraj wannan shine doka farko idan mace mijinta ya mutu sai ta shekara guda cir tana yin ta kaba bata fita ba Allah cikin rahamarsa sai ya rage kusan wata nawa wata kusan takwas aka mai da shi wata hudu da kwana goma a cikin shekara in an ɗauke wata hudu saura wata nawa saura wata takwas an an ɗauke a cikin wata ɗaya an ɗauki kwana goma saura nawa eh? saura kwana ashirin an rage wata bakwai da kwana ashirin an bar wata hudu da kwana goma sai ayat ta biyu ta ce wallazina yutawaffawna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara arba'ata ashhurin can an ce mata'an ilal hauli haul yana nufin shekara nan kuma an ce arba'ata ashhurin wa ashara kaga anan an kawo wa mata sauki dokar farko tana da tsanani doka ta biyu sai Allah ya rangwame ya rage musu wata shida wata bakwai da kwana ishirin daga shekara ya koma wata hudu da kwana goma yanzu kaga in ka tashi ba da fatawar hukunci ba za ka ɗauko mata'an ilal hauli gaira ikhraj ka ce mace in mutunta ya mutu sai ta shekara cir ba ta aure ba in an tambaye ka hujja ka ja wannan aya sai a ce a'a Allah ya naskin hukuncin da wannan aya take kunshe da shi ya sauƙaƙa kamar yadda a ce ce al'ana kafafa Allahu ankum wa alima anna fikum da'afa tunda Allah ya ce in adadi kaza za mu yi bayanin wannan to don haka ka ga anan sauki Allah ya kawo don haka ga ayoyin duka a cikin suratul bakara wacce take dauke da hukuncin shekara da wacce take dauke da hukuncin wata hudu da kwana goma amma a fatawa da hukunci ana ba da fatawa ne da ayar da ta ce wata hudu za a yi da kwana goma maimakon wacce ta ce a yi shekara to wannan nasku ɗin yana da ƙa'idodi ba ka kawai kamar da alƙadi abubakar ibn arabi ya kawo ayoyi guda saba'in da biyar waɗanda ya ce waɗannan ayoyi ana cewa mansuka bi ayatul saif ayoyin da suka yi maganan yaƙi su suka tafi da hukuncin waɗannan ayoyi guda saba'in da biyar ya kawo a cikin littafinsa annasik wal mansuk fil to amma malamai suka ce duk ayar da ta zo da fa'afu anhu wasu bir ba soke ta yi ba marhala ce minal marahil duk ayar da take magana akan ayi haƙuri ko ayi rangwame ko a kau da kai ko ayi afuwa ko a jira ko a jinkirta tana nan tana aiki amma a wata marhala daga cikin marhaloli marhalar da musulmi ba su da ƙarfi ba su da iko ba su da rinjaye ba su da haɗin kai to abin da ya kamata shine ayoyin waɗannan a nan za su yi aiki waɗancan ayoyi kuma da suka zo da maganar saifu suka zo da maganan in an yi ƙarfi an haɗu ga abin da za a yi to waɗannan kuma suna magana ne a lokacin da musulmi suka samu haɗin kai suka yi ƙarfi suka dunkule suka mulmule suka cure suka lailaye suka zama al'umma ɗaya aƙida mai ƙarfi ibada mai ƙarfi halaye masu kyau mu'amala mai kyau sharuɗan da Allah ya ce zai ba su nasara sun cika su to a lokacin ayoyin waɗannan su kuma suke marhalar su ake da aka ya ce annasi sannan ya kawo wasu ayoyi kuma guda ashirin da biyar banda waɗancan saba'in da biyar su kuma su ne irin wanda muka ba da misali wani hukunci ya zo guda biyu a soke wani a kuma tabbatar da wani ta hanyar kawo sauƙi ya ce an nasihu wal mansukh ismu fa'il ne da ismu maf'ul wanda ya soke da wanda aka soke ma'ana abin ya zama biyu kenan a soke a kawo wani abu shine ismu fa'il ne wa huwa al-khitabu al-khitabu shar'i magana ce ta Allah ko ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ana ake samo shari'a duk maganar da ba ta Allah ba ce ba maganar manzon Allah ba ce to ba shari'a ba ce ba wani wanda ya isa ya zo da shari'a ba ta Allah ko manzansa ba duk abin da ba Allah ne ya faɗa ko annabi ya faɗa ba sai dai ya zama ƙarin bayani ko sharhi na abin da Allah ya ce ko annabi ya ce المتأخر المنافي للمتقدم والمنفصل anhu wajibul amal به annasik din ita waccan ayar ta ce za a yi wata hudu da kwana goma to ita ce ake aiki da ita yanzu da ita ake fatawa shi kuma almansukh waccan aya da ta magana shekara wasu maf'ulun min nasakha wa huwa al-khitab al-shar'i al-mutaqaddim wal munafi lil mutaakhir wa la al-amalu bi irin wannan ba za ka yi fatawa da ita ba ko ba za ka dora mutane akan aiki da ita ba to idan aya da aya ta zo a zahirinsu sun ci karo wajen hukunce-hukunce ba kawai sai kai gaggawa ka ce nasikh da mansukh ba dole sai an duba wanne ne ya gabaci wani sannan sai an yi muhawalatul jam ƙoƙarin haɗa tsakaninsu in an haɗa su za a iya aiki da su gaba ɗaya sannan in ba haka ba a yi tarjihi sannan a yi tawakufi sannan a tsallaka mataki na hudu shine an nasku da haka sai an bi wannan aljam attarji attawakuf sannan annasku to ta yaya ake gane wannan aya ta soke hukuncin wannan ko wannan hadisi ya soke hukuncin wannan ta wace hanya ake ganewa akwai hanyoyi kusan guda hudu da malamai suka lissafa na ɗaya ana saninsa ne ta hanyar annabi sallallahu alaihi wasallama ƙararaye bayani game da yace kuntu na haitukum an ziyaratul qubur ala fazuruha fa innaha tuzakkiru al-akhirah anan an samu nasikh an sami mansukh na hana ku ziyartar makabarta wannan shine mansukh ala fazuruha shine nasikh na hana ku ziyartar makabarta yanzu ku ziyarce ta me ake nufi kenan an soke wancan hukunci na farko cewa a ziyarci makabarta wato an hana mu mu je makabarta ziyara sai annabi ya ce yanzu ku je makabarta ku yi ziyara domin za ta tuna muku lahira in kai mai kuɗi ne za ka ga masu kuɗi da yawa a kwance in kai mai mulki ne za ka ga masu mulki da yawa a kwance in kai malami ne za ka ga katafaran malamai a kwance in kai talaka ne akwai talakawa a kwance in kai mai wato matashi ne akwai matasa in kai tsoho ne akwai tsofaffi in kai yaro ne akwai yara don haka sai ka ga ashe mutuwan nan dai ana yin ta ko makabartan nan kullum cika take ana canza sabuwa ana gina sabuwa don haka sai ka shirya kafin lokaci ta hanyar gyara kurakuran da kake da kuma inganta ayyukan da kake masu kyau da neman gafara kun ga ashe hikimar da ta sa da farko aka hana ziyartar makabarta ana yi ne don alfahari sai mutum ya ce kai ka cika ɗan gombe in kai ka cika ɗan gombe mu je makabartar gombe ka nuna min kabarin iyayenka guda ɗari ni zan nuna maka na kakanni na guda ɗari din na san su wanda ke nuna mu ne 'yan asalin gari sai ya kama hannunsa a tafi makabarta wannan shine kabarin malam shehu wannan na malam idris wannan na malam kaza wannan na malam duk iyayena ne da kakannina in ka isa kai nuna min kabarinku guda goma a garin nan sai ya fito yana hura hanci na je makabarta na kure shi da kaburburan iyayenmu to sai aka ce to a daina zuwa an hana to da mutane suka samu tauhidi suka samu sunna suka samu tarbiyya sai aka ce to a je makabarta yanzu ba don wancan abin da ake na farko na jiji da kai da takama da kirga matattu ba wasu ma duk suna wuta ba sani ba sai aka ce a musanya da ziyartar makabarta domin a yi musu addu'a kuma don a tuna lahira to wannan shine annabi karara ya bayyana haka ko kuma sahabi ya sarraha ba annabi ne ya faɗa ba amma wani sahabi ya faɗi cewa kaza ya soke kaza kamar yadda ya tabbata a hadisin muslim nana aisha ta ce cikin ayar da aka saukar an ce sha so goma ne yake haramta aure tsakanin mutum da mace idan ana so a ce wannan babaka ce ta shayarwa to sai ta baka nono so goma ana kirgawa ka zo ka sha nono ba wai tsotsa goma ba a'a ka sha ka ƙoshi gobe a kawo ka ka kuma sha jibi a kawo ka ko a kawo ka da safe a kawo ka da yamma a kawo ka da rana kowanne ka kama sai ka ƙoshi sai an yi haka sau goma sannan wannan matar take zama haramun ka aure ta haka aka saukar sai aka soke aka ce an mai da shi biyar idan ka sha nono so biyar to shi kenan wannan mata da ka sha nononta ta haramta a gare ka to kun ga wannan ayoyi ne guda biyu suka sauka ɗaya tana cewa sai an sha nono so goma sai aka soke ta da kuma wacce ta ce sai an sha nono so biyar ita kuma wacce ta ce an sha nono so biyar ɗin sai aka soke tilawarta aka bar hukuncinta zaka sai zama ana amfani da wannan hukuncin wanda shine mazhabar sahabbai da yawa saɓanin mazhaban mu ta malikiya wanda ko ɗiga maka nono aka a cikin baki magana ta kare. kawai kai mata ko tsallaka ka za ta yi nonanta yana ɗiga da ta zo saitin bakinka kai kuma ka buɗe baki sai ya ɗisa sai ka ji ɗan ɗumi-ɗumin nonon sai ka haɗiye kuka ji garɗi sa ka haɗe to wannan mata ta zama ka ta shayarwa ɗan wannan ɗigo ɗayan da ka sha kai ko zuba nonon aka yi a cikin kofi aka zuba ruwa aka gauraya gashi ruwa ya shiga ciki ya jirkita shi amma tunda akwai sinadarin nonon akwai gafin nonon to in ka sha shikenan hukunci da kai ko ta hanci aka ɗura maka nonon nan in dai ya wuce makogwaro kamar da ya karya azumi haka suka ɗauke shi e, ko ta ina ya shiga in dai ya kai makogaro to hukuncin shan nono ya tabbata amma akwai mazhabar da ta ce lalle sai an sha sau biyar to shi yasa in ta kure aka samu saɓani sai mu ajiye mazhabar mu ta malikiya mu tsallaka wata mazhabar wacce take da ƙarfin hujja akan irin wannan matsala ta nono sai mu fatawa wata ran wata mata ta zo da mijinta suka same ni akan shi babarsa da babarta uwarsu ɗaya ubansu ɗaya sun zama mai kenan 'yan mata zar da baban mijin da baban matar uwarsu ɗaya ubansu ɗaya wannan shi muke kira 'yan mata zar kenan kaga ya halasta si aure ka auri 'yar kanwar babaka ko 'yar ƙanwar babanka babu laifi ƙanwar baban da yar baban ƙanwar baba da yar baba su aka haramta ka aura amma 'ya'yansu za ka iya aura to sai wani abu ya faru shi da aka haife shi sai babarsa ta rasu da babarsa ta rasu yana jariri sai aka ɗauke shi aka kai shi wajen kakarsa sai zama kakarsa ɗin ita ta shayar da shi nono har ya girma to ba a kalli wannan hukuncin ba da suka isa aure sai aka yi musu aure kaga asali ya halatta sai aure amma kuma shan nonon kakarsa wanda babarsa ta sha wannan nonon babarta ta sha wannan nonon shi ma ya sha wannan nonon kaga kenan babarta ta zamo 'yar uwarsa ta shayarwa sun sha nono da babarta kamar yadda ya sha nono da babarsa so da ka kaga wannan nonon ya haramta shi wannan matashin ya aure ta to amma ba a yi wannan binciken ba sai aka yi aure har suka haifi 'ya'ya sai daga baya suna sauraron rediyo sai suka ji an tattauna wannan matsala da aka suka garzayo suka same ni na tambaya ya aka yi aka ba da nonon aka ce ai ɗaukansa aka yana jariri aka kai shi kaga batun goma ko biyar ma bata taso ba ba adadi ya shekara biyu yana shan nono ko ƙasa da haka kaga batun ka ce ma sau nawa ya sha ma bai taso ba don haka na ce to babu wata mazahaba dama za mu makale wata mazahaba ne da ta ce sai an sha sau biyar don mu ga cewa an dawo da wannan aure to amma shi yanzu ya sha ba musa adadi ko ma kai cikin sharbi ba don haka ba magana aure gashi sun shaƙu suna son juna sun haifi 'ya'ya amma kuma wancan hukunci na wa ummahatukum allati arda'anakum wa akhawatukum min rada'a ta riga ta ruguje wannan aure suka yi ta kuka na ce dole sai dai ku yi haƙuri domin shari'a ce kuma ba wata mazahaba ma da za mu iya samowa dukkan mazahabobin sun yi ittifaki cewa in dai har an sha nonon nan wannan shan mai tsawo to magana babu wata mazahaba da za ka samu mai ɗan sauƙi-sauƙi da za ka yi fatawa da ita don ka kyautata musu su ci gaba da aurensu da haka dole su je su yi haƙuri su haƙura aure ya mutu ‘ya'ya kuma tun da an riga an haife su suna nan a kan ɗinsu za su yi gadon mahaifinsu za su yi gadon mahaifiyarsu to kaga wannan ayoyi ne guda biyu duk an soke tilawarsu ɗaya daga ciki an soke tilawarta da hukuncinta ita ce mai maganan sha so goma ɗaya kuma an soke tilawarta an bar hukuncinta ita ce mai maganan sha guda biyar to sannan na uku akan san wato wannan ta hanyar tarihi a duba tarihi a ga kamar yadda Allah ce al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum da'afa kaga Allah ya sauƙaƙa tunda wannan aya a hada suke da wannan in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu yaghlibu mi'atayn wa in yakum minkum alfun wa in yakum minkum mi'atun yaghlibu alfan min allazina kafaru kaga nan an ninka musulmi adadi mai yawa ninki goma goma Allah ce in ku goma ne za ku rinjayi ɗari goma sau nawa ta ninka ɗari sau goma in ku ɗari ne za ku rinjayi dubu amma sai Allah ce al'ana khaffafa Allah ankum wa alima anna fikum da'afa yanzu Allah ya muku sassauci ya ninka sau biyu idan ku ɗari ne za ku rinjayi ɗari biyu in ku dubu ne za ku rinjayi dubu biyu maimakon dubu goma a can eh, da aka ninka so goma sai Allah ya ce ya san kuna da rauni don haka ya rage wannan adadin da ba za a gudu ba in kashi ne da haka in kan kafirai sun ninka ku goma ka cika ka da iska ba matsala amma don ninki biyu a tsaya eh, ninki biyu a tsaya ce su nawa ne su dubu biyu ne mu nawa ne dubu ɗaya kai mu je ba matsala amma ka ce su nawa ne aka ce mu ɗari da zufa dubu ce to alaramma ka wandonka to shikenan ai gudun fanfalaki to kaga Allah ya kawo sauki da kansa ya faɗi dokar farko kuma ya ce yanzu ya sauƙaƙa kaga an samu nasi da manso a guri guda sannan ko kuma ta hanyar ijima'i a samu ijima'in malamai ya soke wani hukunci misali hadisi ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya sha giya sau ɗaya ku yi masa bulala idan ya kuma shan giya an kamo shi a yi masa bulala idan an sake kamo shi ya sha giya a yi masa bulala idan an kamo shi na hudu a kashe shi to wannan a kashe shi babu wata mazhaba a duniya da take aiki da shi kuma ga hadisi ne turmizi ya rawaito shi kuma ingantacce. suka ce dalilin da yasa ake nuna wannan hadisin an yi naskinsa shine ai an kamo mai shan giya an kawo annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin bukhari ya fi sau nawa ya fi sau hamsin ma a kawo shi annabi ya mabulala a kawo shi a mabulala a kawo shi a mabulala har sahabbai suka gaji da yawan kawo shi ana kiransa abdullahi mulaqab bil himar suka ce ya rasulullah wannan mutum Allah ya tsine masa saboda yawan shan giyarsa annabi ya ce la in alaihi shaitan kada wani ya ƙara la'antarsa kada wani ya ƙara zaginsa fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu saboda yana ƙaunar Allah yana ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kasancewan yana shan giya bai fidda shi daga musulunci ba sai a yi masa addu'a bai kamata masu wa'azi su dinga kyamar masu laifi ba jawo su za ku dinga yi kuna musu nasiha kuna jawo su kuna kaga wannan kullum zai zo majalisa annabi ya zauna kuma mashayi ne kuma annabi bai taba korarsa ba amma za a yi masa abin da Allah ya ce shi ko bai taba fushi ba duk sanda ya je shawo giyarsa ya shawo shawo sai ya ga ƙara ya tafi makaranta kada wani ya zo yana tambayele ce zai shigo wajen tafsiri ku yi watsi da shi dan saba masa gurin da zai dan zauna daga can baya baya ana kula da shi to kaga wannan ya nuna yadda annabi yake mu'amala da mutanen da Allah ya jarabce su da bala'i na laifi ba gudun su yake ba jan su yake yana musu addu'a yana musu nasiha yana gaya musu kalmomi har su tuba to kaga wannan an samu nasir da mansuk a guri guda sannan shi yadda kaifiyar nasku din nan yake yana kasuwa kashi kashi akwai naskul kitabu bil kitab wai za baddalna ayatan makana ayatin kaga nan aya ce da aya aya ta shafa aya ba wannan shi ake kira naskul kitab bil kitab ko naskil qur'an bil qur'an sannan akwai naskil sunna bis sunna wato sunna kama kuntun haitukum an ziyaratul qubur ala fazuruha wannan hadisi ne da hadisi a cikin hadisin aka samu nasikh aka sami mansukh sannan akwai naskul kitabu bis sunna wato a ce naskul kitabi bis sunna sunna ta zo ta soke wani hukunci wanda ƙarara ga shi alƙur'ani kama alwasiyatu lil ne da aya ta zo ko hadisi ya zo la wasiyata liwarith wanda zai ci gado ba a mawasiya in ka zo mutuwa ba za ka ce a ɗauki kaza a ba mahaifina ba a ɗauki kaza a ba mahaifiyata kafin a raba gado ba ba a yi tunda ai shi mahaifinka zai ci gado ita ma mahaifiyarka za ta ci gado to don haka bai kamata kuma ka ce a ɗebu wani abu a ƙara musu akan gado ba sai zama wasiya ana yin ta ne ga wanda ba zai ci gado ba gashi kuma alwasiyatu lil walidain wal aqrabina bil ma'ruf sannan akwai naskul kitab bis sunna kamar wato wani hukunci kamar can da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce alqatil wal maqtul finnar alqatil wal maqtul finnar duk da aka samu wanda ya kashe da wanda aka kashe shi duk 'yan wuta ne to amma kuma an samu aya ta ce wa in ta'ifatan min almu'mini naqtatalu fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi nan Allah ya ba mu lasisi idan ana faɗa da musulmi da musulmi aka raba su suka ki rabuwa aka ga ɗaya kullun shi yake zalunta dayar. Allah ya ce mu haɗu mu yaƙi wanda yake zaluncin sai mun mai da shi kan hanyar Allah wannan shi ne idan ƙasa da ƙasa suna faɗa sai majalisar ɗinkin duniya ta zo ta shiga tsakani da sojojin tabbatar da zaman lafiya su hana faɗan amma in ɗaya ci gaba da kai wa ɗaya hari sai a haɗu a yaƙi wancan ɗin har sai an daidaita shi domin in ba haka aka yi ba wata ƙasa za ta mamaye wata ta hana wata zaman lafiya kun ga wannan Allah ta'ala ya magana akan wannan eh, qitalul eh, bugat yaƙi ko kuma hana waɗanda suke zalunci su yi sannan akwai annasku bil asqal a soke abu mai sauƙi a kawo wanda ya fi shi nauyi wanda wannan ɗan kaɗan ne kamar fal'ana ba shi ruhunna wabta guma ka taballahu lakum da can Allah ya wa musulmi wani sauƙi an yi wani abu mai wahala kai sai aka sauke shi da mai sauƙi cewa in ramadana ya kama tun daga ɗaya ga ramadan har zuwa ɗaya ga shawwal ba za ka sadu da matarka ba la da daddare wala da rana da rana haramun da daddare ma haramun to sai ya zama wasu sun kasa jurewa in an sha ruwa mutum ya ci abinci ya sha sai zagaye zagaye tafi wajen matarsa shi ya ɗauka ko ba a gan shi ba ko kuma dai wani abu sai Allah ya ce me kuntum takhtanuna anfusakum alima Allah annakum kuntum takhtanuna anfusakum me ma'anan takhtanuna anfusakum Allah ya san kuna ha'intar kanku dan ba Allah kuke ha'inta ba ya sa doka kada a je ma iyali da daddare amma ana zuwa to sai Allah ya ce al'ana khaffafa fal'ana ba shi ruhunna. wabtagu ma kataballahu lakum yanzu Allah ya soke waccan doka ta dare idan an sha ruwa ba shi ruhunna ku je ku rungume iyalinku wabtagu ma kataballahu lakum ku sadu da iyalanku ku samu abin da ake samu na 'ya'ya fakulu wa sharabu sannan an ba ku dama ku yi ta ci ku yi ta sha kuma kaga abu uku kenan an halasta muku iyalanku an halasta muku ci da sha amma da daddare hatta ya tabayyana lakum al ba za ku daina kusanta iyalanku ba ko cin abinci ko shan ruwa hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min thumma atimmu siyama ila al kaga an sauƙaƙa yanzu iya rana ne kadai ba a ci ba a sha ba a je ma iyali da ramadan amma da daddare a ci a sha a je ma iyali ya halatta sana akwai annasku bil musawi kamar kuntuna na haitukum an ziyaratul qubur ala fazuruha da ziyarar farko da aka soke da ziyara ta biyu da aka halatta kusan kansu daya babu wanda ya tsere ma wani sannan za a iya yinsa bil akhaf bil akaf wato a yi shi da mafi sauki kamar wancan na wato mace mai yin idda da shekara aka mayan mata da shi zuwa ga wata hudu da kwana goma sannan akwai naskun bil badal a soke aya a kawo wata akwai kuma naskun bi gairi badal a soke aya ba a kuma kawo wata mai daidai ita ba kamar a sheku wa shekatu iza farja farjamuhuma albatta farjumuhuma albatta idan an samu mutumin da yake da aure ya yi zina da matar da take da aure ko ta taɓa yin aure hukuncinsu ku jefe su wannan ba za ka ga karara hukuncin haka da ayar a cikin alkur'ani ba amma kuma gashi kowane littafi ka ɗaga na fiƙi in ka zo babun rajami za ka ga rajamin amma ka ce a nuna maka ayar da ta yi maganar rajimu daga suratul fatiha zuwa suratul nasi ba za ka ganta ƙarara ba hukuncin yana nan amma tilawar an yi naskinta wanda ya saukar da tilawa shi ya sauke tilawa ya ba hukuncin don ya nuna maka ya isa ya abin da ya ga dama ba mai sa doka ko ya hana shi to akwai abubuwan da ko da an ce ana sokewa su ba a soke su abubuwan da nasko baya shiga cikinsu na farko ba a soke tauhidi tun daga annabi adam har zuwa kan annabi muhammadu sallallahu alaihi ko kowane annabi ya yi kira zuwa ga tauhidi babu shari'ar da babu tauhidi da haka ba a soke duk ayat tauhidi ba a soke ta na biyu ba a soke annabta duk annabi in ya zo yana cewa a imani da dukkan annabawa ba za a ce banda annabi wane ko banda annabuwa ne ba da duk annabawa ga baki ɗayansu a kan layi ɗaya suke kuma dukkaninsu sun yi imani da juna babu annabin da yake sukan annabi babu annabin da yake kushe annabi babu annabin da ya ce kada a imani da wani annabi babu wani annabi da ya zo ya ce shi kadai za a imani da shi sai ya hada da sauran 'yan uwansa annabawa domin a ɗaya suke gaba ɗaya kaga wannan ba a soke shi sannan ba a soke magana akan makoma kowane annabi ya zo sai magana makoma lahira da haka ba za a ce ayoyin da suka yi magana akan lahira sun gama aiki da haka babu lahira ba akwai su tunda labarai ne wannan lahira sai ta zo alkiyama sai ta tashi sai an mutu sai an shiga kabari sai an yi hisabi sai an yi bincike sai an hau siradi sai an tantance 'yan wuta da 'yan aljanna daga wannan ba za a fasa ba daga ayoyin da duk ka gani alkur'ani sun magana akan wannan layi su ba a soke irinsu sannan ba a soke usulin ibada kama a ce an soke sallah gaba ɗaya kowane addini akwai sallah akwai zakka waɗannan tushensu ba sai dai hukunce-hukuncen sallan ya bambanta ko a ce an soke aure a'a sai dai hukunce-hukuncen auren ya bambanta daga shari'a zuwa shari'a amma ba a soke shi gaba ɗaya hakanan makarimul akhlaq dukkan halaye masu kyau ba a soke su ba za a ce yanzu an soke gaskiya ba ko an soke adalci ko an soke amana ko an soke cika alkawari ko an soke tausayi ko an soke girmama iyaye ko an soke wato ganin girman na gaba da tausayawa na ƙasa waɗannan halayen a kowace shari'a a kowane addini wanda Allah ya saukar duk suna nan ba a canza su ba a goge su ba a soke su don haka baya shiga wannan haka duk wani alkawari da Allah ya ko kuma wa'adu ko wa'id narkon azaba ko wani alkawari da Allah ya in ba Allah ba Allah yana soke wa'id amma baya soke wa'adu Allah zai iya cewa zai maka azaba kuma in ka tuba ifasa iyafe kaga ya soke maganan azabar daga kanka saboda ka tuba amma an ya maka alkawarin aljanna ko ba zai soke ba in an maka alkawarin aljanna ba a sokewa sai dai sharaɗi aka sama sai ka kaza za ka shiga aljanna to in baka yi kaza din ba daga gare ka ne kai ne baka cika sharaɗin shiga aljanna ba don haka kakka zargi kowa irin wannan ta faru sai kanka yususa Allah ta'ala ya ce alam ta alam idan ga ka aliful istifham sannan kuma ga lam harfu na fahim a gabansa to littakarin ne ana son a tabbatar da wannan abin haka yake sai ce alam ta alam shin baka sani ba annallaha cewa haƙiƙa Allah ta'ala ala kulli shay'in qadir mai iko ne akan komai alƙadir muqtadir sunaye ne na Allah guda biyu wanda suke nuna cikar isa da cikar iko da cikar gudanarwa ba tare da na ƙasa ko waya ba Abin da Allah ya ga dama ya zama haka zai zama ba tare da ya tauye ba ba tare da an kasa ba babu wani abu da ya kasar da Allah ko ya gajiyar da Allah ko ya fita daga cikin ikon Allah ko damar Allah subhanahu wataala komai da kowa shi yasa ya ce ala kulli shay'in wannan kulli shay'in din kulli ce kulliya komai ya shiga babu istisna'i babu abin da Allah bai da iko da shi alam ta alam shin baka san ba annallaha cewa haƙiƙa Allah lahu mulku samawati wal ard kalmar lahu da ta gabaci mulk litakhsis ne wato kamar ka ce dukkan abin da ka gani a sama da ƙasa na Allah ne shi kadai shi kadai so da da mu da abin da muka mallaka duk mulkin Allah ne ta ka ce ana da gida ina da kuɗi to aje zuwa in ka mutu sai gaba ka da gidan baka da kuɗin sai ɗanka ya zo ya gada ya zama mai gidan mai kuɗin shi ma sai ya mutu sai ga gidan ba kuɗin ƙarshe sai mun gama gine-ginen mun gama tara duniyan sai Allah ya sa a busa ƙaho kowa ya mutu inna na hannu na risul arda sai a bawa Allah ƙasa da abin da ke cikinta ba wanda zai ce nasa ne to kaga ashe haƙiƙanin mulki cikakke wanda babu tawaya a cikinsa shine mulkin Allah amma duk mulkin da ba na Allah ba sai an raba shi kuma an keɓance shi a ce mai mulkin kano ko mai mulkin gombe ko mai mulkin najeriya ko mai mulkin afirka sai an maka kaidi da iya inda kake mulkin a maka kaidi na zaman da kuma kaidi na makan a ce iya kaza kake mulki kuma zuwa lokaci kaza ko zuwa lokacin da tenuwa kaza ta kare ko kuma zuwa lokacin da ranka zai kare tenuwa allah kenan tenuwa allah shine lokacin da ranka zai kare tenuwa kuma ta doka ƙasa lokacin da wato shekarun da aka ɗiba maka akan mulki za su ƙare ko kuma rayuwarka ta ƙare sai kaga ko da tenuwa bata zo ba sai ka ji an ce ai ya cika ya cika eh ya cika ma'ana ya cika ajalinsa wanda Allah ya rubuto masa a cikin mahaifiyarsa cewa kowa yana da rubutaccen abu guda uku wanda ba a fasa shi ba a canza shi ko ba a kauce masa wa umira bi katab rizqihi wa ajalihi shaqiyyan aw sa'id za a rubuta arzikinka za a rubuta ajalinka kuma za a rubuta makomarka aljanna ko wuta Allah ya sa muna cikin yan aljanna da aka ce lahu mulku in an ce mulki qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha'u bi yadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir wato abubuwa uku da mulki da kuɗi da ilimi duka suna iya zama tsira suna iya zama halaka ga masu su da ka baka ilimi ba yana nufin Allah yana son ka ba ne. sai in ka yi aiki da ilimin baka kuɗi ba yana nufin Allah yana son ka ba ne. sai ka sarrafa kuɗin inda Allah yake so baka mulki ka zama mai mulki ba yana nufin Allah yana son ka ba sai ka sarrafa mulkin inda kake so a akwai wanda Allah ya bashi mulki sai ya kama faɗa kuma da Annabi Ibrahim sai Allah ya ce me alam tara ilazi hajja ibrahima fi rabbihi an atahu Allahul mulk kawai dan ya ga Allah ya bashi mulki sai ya kama faɗa da Annabi Ibrahim an atahu Allahul mulk wai dan Allah ya bashi mulki gashi ba musulmi bane amma Allah ya ce ni na bashi mulkin ashe Allah yana bada mulki ga musulmi yana bada mulki ga wanda ba musulmi ba yana bada mulki ga mutumin kirki yana bada mulki ga wanda ba mutumin kirki ba saboda shi mulki kawai jarabawa ne kamar yadda kuɗi ma Allah yana ba wa musulmi yana ba wanda ba musulmi ba a cikin musulmin kuma yana ba na gari yana ba na ba na gari ba ashe kuɗi jaraba ne hakanan ilimi Allah yana ba da ilimi ga wanda yake musulmi da wanda ba musulmi ba kuma yana ba da ilimi ga mutumin kirki da wanda ba mutumin kirki ba saboda duk jarabawa ce ashe in kana da ukun nan da kuɗi da mulki da ilimi su ne daraja mafi girma da Allah yake ba mutum to za ka iya sarrafa su su tseratar da kai za ka iya sarrafa su su halakar da kai da haka Allah shi ne mai cikakken mulki wanda babu tenuwa babu lokaci ba iya guri shi yasa ya ce mulku samawat to ma wa ya taba zuwa saman ma balle ya mallake ta duk rigima a nan ake yi amma sama ba ma a maganata ba wanda ya ce sama ta sace balle je mulke ta wal ard haka nan ƙasa da duk abin da ta kunsa ciki da waje ta Allah ce shi kadai wa malakun min dunillahi min waliyin wala nasir ba ku da wani Allah wani Allah wali in an ce wali wanda zai zibince ka Allahu waliyul lazina amanu Allah shine majibincin muminai ita wulaya iri biyu ce akwai wali fa'il bi ma'ana fa'il akwai fa'il bi ma'ana maf'ul wali wanda ya jibinci Allah wali wanda Allah ya jibince shi ma'ana jibintar sai ta zamo daga bangare guda biyu ka jibinci Allah ta hanyar yin abin da yake so da abin da ya wajabta maka da sunnoni da mustahabbai sai Allah ya jibince ka ka zama nasa da ka sai wilayar ta zamo daga bangare guda biyu kana son Allah Allah yana son ka dama da wuya a ce Allah yana son ka baka son sa dan Allah baya son abin da baya son sa kafin ma ya so ka sai ya sanar wa Jibril Jibrilu sanar ina son wane duk sama sai a soka sai Allah ya ce to a sanar a saukar da sauka ƙaunarsa a ƙasa in Allah yana ƙin ka ce Jibrilu ba na son wane da haka Jibrilu ba zai so ka ba duk wata halitta ta sama ba za ta so ka ba sannan sai Allah ya sa maka ƙiyayya a ƙasa sai ka kawai ana ƙin ka ba a son ka to da haka wannan yana da alaƙa da wannan wala nasirin ko ba mai taimakon ku duk irin taimako da kuke bukata ko a duniya ko a lahira ba za ku samu ba in ba Allah ne ya ba ku ba na'am أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل الله تعالى يتي أم تريدون أي كنا نفن أن تسألوا رسولكم ku dinga wa annabinku tambayoyi kama su ila Musa kamar yadda aka dinga tambayan Musa min kabalu kafin zuwan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama annabi Musa ya sha tambaya ku duba maganar saniya inna Allah ya amurukum an tasbahu baqaratan me na wani tambaya mace ce namiji babba karami baki fari shudi kawai ku je ku yanka amma suka buɗe kofar tambayoyi haka nan maganar da ya shafi zuwa wajen Allah a je a gana da su suka ce hatta narallaha jaharatan sai mun ga Allah a fili kururu to me kai ku wannan tun da je kun ji maganar Allah ko an je da ku gurin da za a yi magana da Allah ai an darajta ku to na me za ku ce sai kun ji wai fa zababbin kenan waktara Musa sai fa da aka tace wai masu hankalin fa kenan su suka yi wannan taɓar gazar ba kowa aka ɗauko ba sai da aka tace aka tace aka zaɓa aka tantance aka ce to kuza kuza a to wanda aka tace su suka yi wannan taɓargazar da aka kenan tambaya la tas'alu an a. in tubda su uku. kada ku dinga yawan tambayoyi kasaratu su'al wa ida'atil mal wa qila wa qal tambayoyi marasa amfani tambayoyi da ba za su tsinana maka komai a lahira ba tambayoyin da ba su da fa'ida tambayoyi da nufin ƙurastawa ko tambayoyi da nufin a jefa mutum cikin abin nan kuma yadda aka ce akwai wani ana kiransa a ba rafi ibn harmala da wani wahabu bin zaid ko huraimala suka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ka zo mana da littafi wanda za mu dinga karanta shi a saukar da shi daga sama amma mu za a saukarwa sannan ka san maka babu ruwa to ka keto mana ruwa a duwatsu tsatsage mu dinga samun ruwa wasu ka ce ƙuraisha sun tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai da dutsen safa ya koma gwal to da samu kuɗi tunda yan kasuwa ne wai sai an baka kuɗi za ka yi musulunci kuɗin ma irin wanda kake so wani uku wani mutum ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu ma muna so a sanya mana kafaran mu ta zamo irin ta banu isra'ila wato in ka yi laifi a rubuta maka abin da zaka yi a kofar gidanka ko a goshinka to da tsabar kafircewa annabi ya ce kakku ya haka ku Allah ya sauka muku da aya ya ce wa manya ya amal su'an wanda duk yayi gaza aw ya zilim nafsahu ko ya cuci kansa sun ma la, sai ya daga hannu ya ce Allah na tuba ya ji ga ghafurar rahima dan me sai an wani rubuta a goshinka ko kuma wanda daga cikin ƙuraishawa ya tambaya annabi sallallahu alaihi ya yace ba za mu imani da kai ba sai Allah ya zo da kansa da mala'iku suna take masa baya ko wata jama'a daga cikin mushrikai sun ji wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce kai ba za mu imani da kai ba sai ka bugo mana da ruwa a cikin garin maka kai ba za mu imani da kai ba duk sai ka kwashe duwatsun maka gaba ɗaya ta dawo fili babu dutse ko ɗaya kai ba za mu imani da kai ba sai ka sakko mana da littafi daga sama muna karantawa kuma a rubuta sunan mu a jiki cewa wannan littafin daga Allah ne zuwa gare ni sai na ji suna na ya fito a cikin littafin to na san ni Allah ya aikowa in za a aiko sako ba ana cewa min wani ila wani ba to me yasa ni Allah zai aiko min sako bai sa suna na ya ce ni ya turo ba saboda haka ban yi imani ba duka waɗannan suna nuna mana yadda annaba suka sha wahala suka sha fama da mutane shi sa Allah ce man yatabaddal kufar bil iman saboda akwai tambayar da kafirci ce akwai tambayar da san kai ne san rai ce akwai tambayar da ta'annuti ne kurastarwa ne akwai tambayar da fitsara ce da rashin kunya akwai wani da ya zo ya samu annabi ice waye babana ice babanka shine wane ba wanda uwarka take aure ba ba shine ya haife ka ba saboda ya buɗo kansa rigima ashe bai ma san babarsa zina ta je ta ta haife shi ba ba uban da yake auren wanda yake ganin shine babansa ashe uwarsa ta je ta yi zina da wani shi baban bai sani ba yana ta ɗaukansa a matsayin ɗansa ya je ɗauko kansa rigima shi yasa aka ce kakka tambaya abin da in ya ballo aka ballo maka ruwa zai maka zafi la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasukum yace babanka kake tambaya yace eh yace to ba wannan wanda yake rike da kai bane yana can babanka shine wani sai me kuma sake yin wata tambayar la tas'alu an ashiya wa man yatabaddal al-kufra bil iman faqad sawa as wanda diya musanya wannan to ya kauce wa hanya madaidaiciya hanya madaidaiciya shine kitabu wa sunna ka tsaya akan littafin Allah da sunnar annabi ka bi koyarwarsa ƙaulan wa fi'ilan wa to Allah ya tabbatar da mu akan koyarwa annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana mu shishigi da wuce gona da iri a cikin addini ya kuma ba mu ilimi mai amfani abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada inda aka samu kuskure ko tuntuban harshe to Allah ya yafe mana Malami wannan tambaya yana cewa yana aikata mummunan aiki sai ya tuba sai ya koma shine yake so malam ya ma addu'a kuma ya bashi shawara ya duk haka muke duka mu muna cewa mun tuba ko mu sake komawa wannan ba laifin ka bane wannan duk dan adam yana da wannan matsalar ka ce ka tuba in azumin nan ya zo yanzu kowa ya tuba gashi an cika masallatai ana ta istighfari ana salati amma da an ce an ga wata sai kaga an koma gidan jiya kuma Allah ya kyale mu har Ramadana ya kewayo mu sake cewa mun tuba mu cika masallatai mu ji tafsiri mu tahajjudi mu azumi mu itikafi mu ciyar mu ci in Ramadana ya wuce kuma kaga duk mun koma na Allah amma da Ramadana ya wuce sai kaga an sake koma yadda ake to haka ake ta yi abinda ba a so ka dinga komawa da gangan amma idan shaidan ne yake rinjaye ka ka koma sai kuma ka tuna Allah ka tuna girman Allah ka tuba ka dawo to wannan Allah zai ci gaba da yafe maka wa sharuɗu taubatin nadamu alama fata ka yi nadama wani ya Allah ya uda ila zambin fi ma baqiya alaihi min umrihi kai niyya ba za ka sake saban Allah ba wa an yatrukal ma'asiyata fi sa'atiha ka bar saban kuma duk abin da ke jawo ayi saban shi ma ka rabu da shi idan gari ne ko unguwa ko abokai ko sana'a ko majalisar hira ita take jawo saɓon ka ƙauracewa gurin alamar tuban kenan in ka daina laifi a daina ganinka da masu laifin a daina ganinka a majalisar da ake laifin a daina ganinka da abokan da suke laifin a daina ganinka a eriyar da ake laifin alamar tuban kenan ka shiga cikin waɗanda ba sa yi sai ka saje ka koma irinsu mai tambaya tana cewa shin addinin musulunci ya haramta wa mata zuwa masallaci ne musulunci bai haramta wa mace ta je masallaci ba to ma wani masallaci ya fi daraja tambayar da zan miki wani masallaci ne duk duniya ba mai darajarsa masallacin harami to ba mace ai magana ta kare baiwa Allah in mutum ya ce ba za ki masallaci ba ki ce to me yasa ake zuwa ka'aba in ana dawafi ina ga da mata ake yi in ana sa'ayi da mata ake yi in ana arfa da mata ake in ana muzdalifa da mata ake a wajen jifa da mata ake kwanakin mina da mata ake yi to nan yafi fi ko ina daraja mace ta je sannan masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama za ga akwai mata akwai maza akwai bangaren mata akwai bangaren maza ko ziyara ana ware wa mata lokacinsu idan maza sun yi ziyara sun wa annabi sallama su ma mata ana ware musu lokacin da za su je su wa annabi sallama to kaga ashe kenan masallacin da ya fi kowanne daraja mata sun je balle masallacin ƙauyenku ko unguwarku ko garinku ko lokal government ɗinku to wancan su ne suka fi daraja kaga ashe ba dalilin da zai hana mace ta je masallaci dukkan fuka hau ga baki ɗayansu malikiya shafi'iya hambaliya hanafiya da sauransu da makamantansu sun yadda kan cewa mace za ta je masallaci ta yi sallah a zahar la'asar magariba isha asuba kuma za ta je a yi tahajjudi da ita a yi ƙiyamun laili da ita a yi asham da ita a masallacin annabi zamanin sahabbai da suka fi mu tsafta suka fi mu tsarki suna zuwa kawai abin da ba a so ka a mai da masallaci kuma ya zama gurin wasa ya zama filin zance filin wasu of filin salfi filin wane ne no in ibada aka zo a yi ibadar in an ga ana wasa to sai a sa doka a ce to a ware matan daban a ware mazan daban don kada wurin ibada inda za a tuna Allah kuma shaidan ya zo ya samu kofa ya lalata wa mutane ibadarsu manzo Allah ya ce izas ta'azana imra'atu ahadikum ila almasjid fala yamna'aha idan matarka tace za ni masallaci kada ka hana ta da haka matar sayyidina umar sai ta ce masa za ni masallaci sai dai in ka hana ni sai ce waye isa bayan annabi ya ce ka hana ku waye isa ya hana ki zuwa ita tashi ta tafi to kai umar ne kai ka isa ka kai umar ko matarka ta kai matar umar to shi ma ya ban matarsa ta je masallaci ashe kaga wannan ba magana ce ta addini ba malam an cutar da ni har sai da na yi jinya kuma ba a nemi afuwata ba da na ce ba zan yafe ba amma yanzu na huce in na yi afuwa yanzu akwai lada ƙwarai ka yafe yafi wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wato da ba a yin afuwa ana kau da kai da duniya ba ta zo yanzu ba da za a ce duk wanda ya maka wani abu a rayuwarka sai ka rama kowa a ce zuciyar ramuwa gare shi wanda ya buge ka sai ka rama wanda ya ture ka sai ka rama wanda ya zage ka sai ka rama wanda ya ci mutuncin ka sai ka rama wanda ya maka kazafi sai ka rama wanda ya maka kage sai ka rama da yanzu a duniyan nan gaba ki zaman zaman ramuwa muke tunda kullun sai amma to wasu masu juriya su jure su yi hakuri su kau da kai har masu yin su gaji su daina shi ya kawo zaman lafiya saboda haka akwai wani mutum da sayyidina abubakar yake ɗaukar nauyinsa shi yake ba shi ci shi yake ba shi sha shi yake masa sutura amma da aka wa nana aisha kazafi maimakon ya shiga cikin masu kariya sai ya shiga cikin masu ƙara ƙazafin sunansa misdahu kuma babarsa ita ce mai zaman ɗakin nana aisha abubakar ya ji haushin mutumin nan yanzu in baka ci in baka sha in baka sitira. kuma sannan a wa ta ƙazafi kuma ka je kana yaɗawa abubakar ya fushi ya ce ba zan ƙara baka ci ko sha ko sutura ko abin da nake baka ba sai Allah ya saukar da aya wala ya atali ulul fadl minkum wasa'ati an yutu ulul qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira allah lakum Allah ya ce kada masu daraja a cikin ku su dinga rantsuwa in an bata musu rai su ce wallahi ba zan bashi ba wallahi ba zan yi masa ba wallahi ba zan yafe masa ba wallahi ba zan ƙara zuwa gurinsa ba wallahi ba za mu ƙara magana da shi ba kakkai haka Allah ce kai rangwame kai afuwa kai ba ka so in min na yafe ma yanzu da Allah haka yake mana mun laifi ya ce wallahi ba zai yafe ba ai da mun shiga uku walau yu'akhizullahu nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbatin da Allah yana kama mutane da laifin da suke yi da yanzu duniyan nan fili ce fetal babu kowa a ciki Allah ce da yanzu ba kowa domin kowa ya yi wa Allah wani kuskuren da Allah ya kyale shi har kuskuren ya taru ya tsiri kuma rana guda ka fashe da kuka ka ce Allah na tuba ya ce a shafe <laughs> saboda haka dole mu dinga yafe wa juna muna kau da kai za ka ji wani abin da zafi a zuciya kan amma amma kai haƙuri sai ka ga ya zama tarihi ya wuce don haka kai ma ko ke ma ki yafe kuma sai na gaya wa wanda ya min laifin na yafe masa ba sai an faɗa ba ko kuma in na yafe masa tsakani na da Allah ya yi a yafe tsakani da Allah ɗin in dai ba shi ya zo ya nemi afuwa ba to kan ma ka je ka ce masa ka yafe kai dai ka yafe a zuciyarka kawai kamar yadda wani aka ce ya sallama da Ali zainal Abidina yana fitowa sai ya ɗura masa ashar shi kuma ali zai sai ce alama albarka sai mutumin ya ji jikinsa ya yi sanyi ya ce ya zan zage ka kai kuma ka samun albarka ya ce kowa abin da ya mallaka yake bayarwa kai a gidanku an koya maka zagi ne ni kuma a gidanmu an koya min sa albarka to da ka zage ni tun da shi aka koya ma ni kuma sai na sa maka albarka tun da shi aka koya mun kaga kai a littafin ka sai Allah ya rubuta maka kayi zagi ni kuma ana wani littafin sai ya rubuta min na sa albarka sai mutum ya ji kunya ya ce don Allah ya fi min sai ce tun kafin na fito na ce Allah na yafe wa duk wanda ya zalunce ni da ka kafin ma ka ka roƙe ni afuwa na riga na yafe ma kun ji yadda magabata suke taimako da addu'o'i zakka dubu ɗari daga alhaji sa'adu ali